ya yi ma matarsa text a waya yana zagin kaninsa uwa ɗaya uba ɗaya cewar wannan wawan ya shigo gari kada ki zo gidan nan ki bashi mota bisa kuskure sai ya tura ma kanin nashi text ɗin da ya zage shi lokacin kanin ya shiga gidan yana ganin text ɗin sai hankalinsa ya tashi matar ta fito za ta karɓe shi bata san maganar ba amma tunda ya ga text ɗin sai ya ce bari in tura miki text mai gida ya yi kuskure ne ya turo ma ta ce to ya ake cike ce na zo in karɓi 'ya'yana ne zumunci ya mutu dole ne a samu hawan jini kuma shi mai gidan